'Yan sandan Amurka sun kama tarin ɗaliban jami'ar Columbia masu zanga-zangar goyon bayan falastinawa Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da ƙarin albashin ma'aikata. 'Yan adawar tunisiya sun yi barazanar ƙauracewa zaben shugaban ƙasa. 'Yan sandan birnin New York ɗin Amurka sun kama tarin ɗaliban jami'ar Columbia bayan sun yi dandazo tare da gudanar da jerin gwanan zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa. da ke fuskantar hararen Isra'ila. 'Yan sandan ne sun fara kama ɗaliban ne da karfe tara na daren talata. Suna jefa su cikin motoci yayin da wasu ɗaliban ke yi wa 'yan sandan ihu. Shugabar jami'ar Minu Shafik ta buƙaci 'yan sandan su ci gaba da zama a harabar jami'ar har zuwa ranar bakwai ga wannan wata na Mayu don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a daidai lokacin da ake shirin bikin yayi ɗalibai nan da 'yan kwanaki. a karan farko tun bayan sanar da kamuwar da yi da cutar kansa sarki charles na burtaniya ya koma fagen gudanar da harkokinsa na rayuwar yau da kullum da kuma ayyukan cigaban al'umma inda ya shaida wa masu fama da irin lalurarsa cewa yana cikin ƙoshin lafiya sarki charles tare da mai ɗakinsa sarauniya kamila sun gana da majinyatan da kuma likitoci da sauran ma'aikatan cibiyar kula da masu lalura ta kansa ta macmillan da ke birnin london ranar talata ganawar ta sa ta talata na daga cikin maiman ayyukan da sarkin zai gudanar a cikin makonni masu zuwa ciki har da faɗakar da al'umma mahimmancin gwajin lafiya game da cutar kansa da wuri don ɗaukar matakin magance ta kan lokaci kafin ta yi kamari da dai sauran hanyoyin kula da lafiya. gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da karin albashin ma'aikata da kashi 25 da kuma kashi 35 cikin 100 wanda zai yi waiwayen komawa tun watan janairun da ya gabata don fara cin gajiyarsa a daidai lokacin da al'ummar kasar ke fuskantar tsananin rayuwa mafi muni a cikin shekaru 30 wannan na cikin wata sanarwa da hukumar kula da albashin kasar ta fitar tana mai cewa karin albashin ya shafi dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka da da jami'an tsaro da na lafiya da kuma na ilimi mafi karan wato karancin albashin ma'aikata a duk wata ya kama naira dubu talatin da bakwai da ɗari biyar a shekara kuma naira dubu ɗari hudu da hamsin daidai da dala amurka ɗari uku da ashirin da uku da ɗigo casa'in da bakwai hauhawar farashi a najeriya ya kai kashi talatin da uku da ɗigo ashirin cikin ɗari kuma shi ne mafi tsanani a cikin shekaru ashirin da takwas bayan da gwamnatin kasar ta janye tallafin man fetur da kuma yadda darajar naira ke ci gaba da faduwa ƙasa wanwar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw gamayyar jam'iyyun adawar kasar tunisia ta yi barazanar ƙauracewa zaben shugaban kasar mai zuwa har sai shugaba kais sa'id ya saki 'yan adawa sama da ashirin da ya daure tare da baiwa bangaren shari'ar 'yancin cin gashin kai shugaban gamayar ta national salvation front da ta hada da fitacciyar jam'iyyar nan ta na hada ahmad najib shebi ya nuna rashin gamsuwarsa da wanzuwar zaɓe mai adalci sakamakon yadda shugaba sa'id ya rushe majalisar dokokin ƙasar a shekarar 2021 sannan ya sabunta kundin tsarin mulkin ƙasar ana sa ran gudanar da zaben shugaban ƙasar a cikin watan satumba ko kuma oktoba mai zuwa wanda masharanta ke da ƙwarin gwiwa cewa shugaba Kayi said sai sake tsayawa takara duk da tarin matsalolin da kasar ta tsandama ciki na taɓarɓarewar tattalin arziki da tashe-tashen hankula. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayan Munich da ke nan Jamus da takwarata ta Real Madrid da ke Spain sun tashi canjar da ci bi da biyu a wasan farko na zagayen dab da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun ƙungiyoyin nahiyar Turai wato Champions League. vinicius junior ne dai ya zira madrid kwallayen ta biyu yayin da leroy sane da harry kane suka wa bayan nata za su buga zagaye na biyu na karawar a ranar 8 ga watan nan na mayu a birnin madrid a daren yau kuma borussia dortmund ta nan jamus za ta karbi bakoncin paris saint germain ta faransa to ƙarshen labaran duniyar kenan dw harkokin yau To a cikin harkokin na yau muna nan tafi da cewa ƙasar Chadi mace tilo da ta tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na ci gaba da yayata manufofinta da kare haƙƙin mata da kafa tsarin tarayya. Muna tafi da ƙarin bayani kan yadda matsalar ƙarancin man fetur a Najeriya ke ci gaba da ƙara tsanani a daidai lokacin da ake tsaka da fama da ƙarancin wutar lantarki har ma da rahotonmu na kundin 'yan mata. To amma bari fara da jamhuriyar Nijar. yayin da yau ɗaya ga watan mayu ke zama ranar ma'aikata ta duniya da ake gudanar da bikinta a duk shekara a faɗin duniya a jamhuriyar Nijar kuwa ma'aikatan kwadago ne ke kokawa dangane da matsalolin rayuwa da suke fuskanta sakamakon yadda farashin kayan abinci ke ƙara tsefewa bayan da sojoji suka karɓe madafin iko watanni goma da suka gabata daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar ɗin wakilin larwa na malam hami na ɗauke da ƙarin bayani tabbatar da aminci da cikakkar lafiya a wurin aiki kuma a cikin sauyin yanayi shine takin ranar ta bana wacce a wannan karo ta riski ma'aikata cikin yanayi na fama da matsaloli barkatai na rayuwar zaman duniya ta yau da kullum musamman a kasashen afirka da suka hada da jamhuriyar nijar masu fama da matsan tattalin arziki inda kananan ma'aikata daga kungiyar santan ta bakin bashir sule ke cewar tura ta kai bango a bangaren rayuwa yawan ake salar karamin ma'aikaci wai allah ya taimake ka da zaka tsira da buhu da shinkafa an yi alkawari za a kara mu survivor ne ba da ba bane yaya ne za ka biya haya ka biya wuta ka biya ruwa ka ci abinci ga dauniya ta zuwa da zawa gurin aiki kenan wannan gwamnati ta soji muna tare da su ko ana ruwan dutse su diba abin da ya shafi albashi na ma'aikata bangaren ilimi abin kanshi alabi shi ne ba bata tahiya he da ƙananan ma'aikatan kamar kowace shekara dai kungiyoyin na mika bukatun koke ga gwamnati a irin wannan rana to sai dai a cewar kulbali abdurrahman da ke zaman sakataren haɗakar kungiyar cdtn tatsuniyar gizo manufarsa ce da ba ta wuce koki. Kowa ya sani rayuwa ta yi tsada. Abin da ka sani nan ba da shekara uku hudu iya jaka goma yanzu ya kai kwararen jaka ashirin ko ba ɗaya ko ba biyu. Daidai da mai sai da kafe ya ƙara kuɗi. Mai wankin takalmi da dala goma ne yanzu ya mai da dala ishirin Mai ma'aikaci albashin shi ba a ƙara mai daidai da taro ba. Kenan ku kaga dole za a tsinci rayuwa a cikin mawayacin hali. Yau sai dai a ga ma'aikaci ta riga mai ba ta zuciya ba. Malaman makaranta ne, malaman likita ne, ma'aikaci ƙarfe uku na dare za ka yi asibanci ka bi dare. Sai ka tara ruwa sai ka tauna aiki kana hamma. Wannan babban matsala ce. mu a sa mata kan tsaro ma'aikata yanzu da yawa suna cikin mawuyacin hali dangantar da rashin tsaro masu gidajen haya babu wanda bai kara kuɗi ba kuɗin biya na makarantun ne ba su kara ba amma kayan da ake siye na makarantun nan sun kara kuɗi yanzu an kare zancen ƙasa an kare gwagwarmaya duka babu wata tarzoma a gabanmu kawai su kara mu albashi. to amma a cewar adamu gajere mamman sani daga kungiyar edtn alhakin matsalolin da ma'aikata ke ciki akwai hannun shugabanninsu na uwayen kungiyoyin ma'aikatan kwadago duba da yadda rayuwar ma'aikaci ke kara su kurkucewa. duk ma'aikacin da yau ya wuce goma da wata zuwa sha biyar da wata to ya shiga cikin halin kakaki kawai ana zuwa da ana zawa magabata namu da sakace su ne ba a samu biyan bukata a sun doki amana za su kare hakkin ma'aikata akwai abu da yawa wanda ya kamata a ce an huce da sanin su kullum kuka ne kuma ya kasa karewa kina ya kamata su kansu yan yami wannan su kama jikin su babu zancen ja da baya a jika da wannan korafi a cewar uwayen kungiyoyin ma'aikatan suna bakin nasu kokari tuni dai magoya bayan su suka lashe takobin hada karfi da karfe don lalubo bakin zaren da ke hana ruwa gudu larwana mala sashen hausa na dw daga birnin Damagaram a jamhuriyar Nijar. ta ƙasar chadi mace tilo da ta tsaya takara a zaben shugaban ƙasa na ci gaba da yayata manufofinta na kare haƙƙin mata da kafa tsarin tarayya da mai gurbin jamhuriya da ƙasar ta gada daga turan faransa wannan dai shine karo na biyu da lidiya bisamanda ta shiga a dama da ita baya ga zaben shugaban ƙasa a watan afrilun shekarar 2021 rakiya arimi na ɗauke da cikakken tarihin gwagwarmayar ta fagen siyasa. Lidibia Samda da ke da shekaru 57 da haifuwa ta kasance kallabi tsakanin rawuna inda ta zama mace ɗaya tilo da ta tsaya takarar shugabancin ƙasar Chadi. Cikakkiyar injiniya ce da ta ƙware a fannin masana'antun haɗa abinci da bunƙasa ci gaban iyali. Bayan da ta fara digirinta na farko a fannin kimiyyar dabi'ar ɗan Adam, Biya Samda ta samu waɗannan shahadodin ne daga jami'o'in ƙasashe hudu daban-daban. Daɗin daɗewa ma dai 'yar takarar ta taɓa rike mukamin ministan da ke kula da al'amuran noma kafin daga bisani a naɗa ta ministar ilimi mai zurfi a gwamnatin mulkin soja a watan Mayu na shekarar 2021. Amma a ɗaya hannun Lidibia Samda ta shiga harkokin siyasa ne a watan Afrilu na shekarar 2010 a ƙarƙashin kulawar mahaifinta Jabere Julien Biya Sanda wanda ya shugabanci jam'iyyar Parti pour la Democratie l'Independence Integral. Wannan jam'iyyar da ake ake lakabi da PDE na da manufar rungumar tsarin tarayya. Lidibia Sanda ta ce ta tsaya takara ne don ta farfado da ɗaya daga cikin manufofin da magabatanta suka sa a gaba. Na shiga harkar siyasa ne domin ɗorawa kan manufofin da mahaifiyata da mahaifina suka tsaya waɗanda suka yi zurfi a siyasa. Na shiga ne domin ba da taimakona da gudunmuwata ga aikin magabata waɗanda suka fara nuna nuna gajiya da ci gaba da gwagwarmaya. amma bayan rasuwar mahaifinta a shekarar 2018 lidibia sanda ta karbi ragamar shugabancin jam'iyyar pde inda ta kasance babbar magatakardar tun a shekarar 2014 yar siyasar ta nuna cewa zaben shekarar 2024 ya zama wata dama ta tallata manufofin siyasa da jam'iyyar su ta sa a gaba a gare mu dama ce ta tallata batun tarayya abinda ke kara mana kwarin gwiwa kenan idan ba mu shiga zaɓe ba yana nufin cewa mun dakatar da wannan gwagwarmayar kenan a duk lokacin da muka samu zarafin faɗa cewa 'yan chadi na da burin samun tsarin tarayya a chadi dai mata na fuskantar cikas da ke hana musu rike madafin iko ko samun matsayi na siyasa saboda haka ne lidibia samda ta soki yadda maza ke yin rufda ciki akan madafin iko lidibia samda ta zama mace ta farko da ta tsaya takarar shugabancin kasar Chadi, amma ta zo a matsayi na uku a zaben shugaban kasar da ya gudana a watan Afrilu na shekarar 2021. Lidibia Samda dai mace ce mai fafutukar kare hakkin adama a Chadi, musamman ma kan harkokin da suka shafi mata. Tage da harakiya harini. Masana daga jami'o'in Najeriya da kungiyoyin fararen hula har ma da jami'an gwamnati sun gudanar da taron haɗin gwiwa a Kaduna don bajiro da dabarun rage matsalar ɗumamar yanayi da tsananin zafi. Tare da tattauna hanyoyin rage kafewar wato kafewar madatsar ruwa da ke janyo hijirar dabbobi da ma haddasa ɓacewar wasu tsirrai da sauran halittu. Ibrahim Yakubu na ɗauke da ƙarin bayani daga Kaduna. a cewar kwararru a bangaren muhalli ya zama wajibi hukumi da kungiyoyi su ƙara ribanye kokarin da suke yi da zumar dai ceto muhalli daga karuwar matsalolin da yake fuskanta sakamakon aikace-aikacen bil'adama da ke jefa muhallin shiga cikin wani yanayi a cewar farfesa sale ibrahim kun ga ai mun kira malaman sakandare mun kira malaman firamare mun kira malaman university duka kowa na nan da kuma kungiyoyi na musamman da kungiyoyi masu zaman kansu duka an hada yana nufin cewa yanzu muna sauko da abun kasa kasa kenan a koya ma yara tun suna kanana su san cewa lalle canjin yanayin nan matsala ne kuma ga yanda za su fuskance shi mu san cewa lalle ana sare bishiyoyi kuma bai dace ba saboda su gyara su daina sarewa mu san cewa kuma lalle akwai hanyoyi da za a iya samu wutar lantarki kuma ga hanyoyin kuma suna da amfani kuma in aka samu wannan wutar lantarki zai zai taimaka kwarai wajen rage shi wannan hauhawar yanayi sannan kuma zai taimaka wajen samun makamashi mai ko ta amfani da itace a gidaje Kwararru a harkar noma sun bayyana cewa batun sauyin yanayi abu ne da ke shafar harkar noma da sauran harkokin ci gaban ƙasa. A saboda haka ne kwamishinan noma ta jihar Kaduna, Malam Murtala Dabo ke bayyana cewa ya zama wajibi a haɗa kai ga baki ɗaya domin tattauna hanyoyin ceto muhalli daga cikin kalubalen da yake fuskanta irin wannan lokaci. Hanyoyin da za a magance wannan abubuwan shine wajen shuka itatuwan. Don gwamnati tana da niyya cewa za a so kawo miliyoyin itatuwa wanda za a shuka su wanda shine zai rage mana zaizayen kasa wanda shine zai kanin za a yi reclaiming mai ake cewa afforestation so to say musamman masu sassare itatuwa yanzu a daji in ka bi hanyoyin kaciya ina ne zaka ga yanzu masu harkan gawayi din nan duk dazuzzukan mu sun bace saboda an sassare bishiyoyin so yanzu gwamnati tana kokari ne a ga cewa an ci shuka sababbi don a samu iska tsarkakakke To su ko dai kungiyoyin fararen hula da ke gwagwarmayar kare muhalli, fargaban karuwar hijira da bacewar wasu tsirrai da dabbobi ne suka yi sakamakon kone-konen daji da ayyukan da mafarauta ke gudanarwa. Lamarin da suke ganin cewa ya kamata a kaba doka mai tsauri ga masu harba dabbobin dawa ba bisa ka'ida ba. A cewar dai Abdulhakim Umar daga kungiyar Green Consul. Tsoron da muke ji banda effect din shi na environmental effect da zai kawo global warming, zai kawo yara masu tasowa nan gaba, za shi dawo ba shi da wannan knowledge din na dabbobin ko waɗannan irin shuke-shuken mu da muka taso muka gan a rahotanni daban-daban da aka gabatar sun yi nuni karara yadda sana'ar itace da gawayi da katakoki akan gaba wajen kokarin mai da dazukan Najeriya zama tamkar sabbin filayen Sahara a cewar dai farfesa Sale Ibrahim daga Jami'ar Jihar Kaduna da suka cire taron a kula da sare bishiyoyi a kula da kuma rafuka inda suke karewa suke daskarewa a kula da ƙasa inda take lalacewa tana zaizayewa a kula da kuma abinci wato aikin gona inda muke samun karancin abinci duk da ana samun samun ruwa. Ibrahim Yakubu sashin Hausa na DW daga Kaduna a Najeriya. Ta masu sauraro kada da ku shafa kuna tare da sashen Hausa na DW a cikin zangon farko daga nan birnin Bon. Tumadala Najeriya da Kamaru sun haɗa hannu wajen alkinta gandun dazukan da ke da makwabtaka da juna da nufin kawo ƙarshen muggan laifuka da ake aikatawa akan iyakokin ƙasashen biyu. Sannan sassan biyu na neman daƙile kasuwar hada-hadar katako da wasu dabbobi da ke dazukan taɓa rauniyar hanya. Wakilinmu na yankin Neja Delta Muhammad Bello ya yi mana da wannan rahoto. hukumomin najeriya da sun ci mai yarjejeniyar ne da kasar kamaru a baya-bayan nan inda yarjejeniyar ta fi mai da hankali kan dumamar yanayi da alkinta albarkatun gandun dazukan kasashen biyu da ke makwabtar juna wajen ganin musamman an kawo ƙarshen hada-hadar bakar kasuwar katakwaye masu daraja ta hanyar sare itatuwa ba bisa doka ba da kuma hada-hadar dabbar pangolin ko kuma batoyi a hausance da kuma hauren giwa dabbar pangolin da ya yanzu darajar ta a kasuwa a nunar ta kai naira biliyan daya ministan ma'aikatar muhalli ta ƙasa balaraba lawal kenan ke cewar yarjejeniyar tamu za ta shawo kan matsalolin muggan laifuka da ake aikatawa kan dabbobi da kuma muhalli yanzu kuma za mu iya sanin ababen da ke afkuwa a gandun dazukan a bangaren hukumomin kamar kuwa ministan muhallinta mr julius ndongo cewa ya ce fatan shine ganin ababen da aka cimmawa a wannan yarjejeniya an kai ga aikata su a kwanan nan dai sai da masu fafutukar kare gandun daji a jihar cross river suka koka kan zargin wasu bata garin 'yan kasa da ke hada kai da 'yan china wajen gudanar da hada-hada sare itatuwa a gandun dajin kalaba da ke shiyar dajin ap inda aka nuna 'yan china din na lodar manyan itatuwa suna haura da su kasashen ƙetare ta ruwa hada-hadar dai an nunar ta biliyoyin nairori ce wani da ke a dajin yana sana'ar sare itatuwa cewa yi the owner go dey look for person go buy wood we go carry go show you when he show you so now go dey Ishe e duk inda ka ga itatuwa a nan dajin to akwai mai shi kuma sai da masu su ake kulle ciniki kafin sarewa A taron dai Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar bara ta 2023 kan muggan laifuka da suka hada da hada-hadar miyagun kwayoyi an tabbatar cewa Najeriya na zamewa wani zangon 'yan aikata muggan laifuka. kuma ba da bayan najeriya akwai ma kasashen kamaru da gabon da afirka ta tsakiya da liberia da cote d'ivoire game da jamhuriyar benin da ke da wannan lambar ta mafakar masu aikata manyan laifuka din muhammad bello dw hausa niger delta to yanzu da muna al'amuran da ya shafi najeriya inda matsalar karancin man fetur ke ƙara tsanani a daidai lokacin da ake tsaka da fama da karancin wutar lantarki lamarin da ya haifar da koma baya kan harkokin kasuwanci a kan haka ne fauziya dauda ta tuntuɓa alhaji ahmad rabiu mataimakin shugaban cibiyar kasuwanci da masana'antu da ma'adanai da kuma al'amuran gona na najeriya na sima ta kuma fara ne da tambayarsa yadda yake ganin girman matsalar ga 'yan kasuwa. Aika ta ko ina ne, matuƙar ba a motsa ba, to asara ce hawa-hawa. Sai kasance kasuwa ta koma baya, abin da za a ke sayan guda ɗari ba za a sai guda ashirin ba ko talatin, abin ake sayan guda dubu ba za a sai guda ɗari uku ba ma. Ya kasance mutane sun rasa aikin yi domin aikin ba zai iya yiwuwa ba. to za a iya cewa ana kukan targaɗe ne sai ga karaya ta samu inda a daidai lokacin da ake fuskantar wannan matsala ta karancin man fetur ana fuskantar matsalar lantarki shin wani tasiri karancin man yayi wajen samar da makamashin lantarkin a gudanar da harkokinku da dama yanzu ke fuskantar tsaiko ai karancin mai ya jawo duk matsaloli ga su domin yanzu hatta gwamnatin jihohi waɗansu sun yarda cewa ma'aikata su je aiki na kwana uku kawai a sati abubuwan da za ka saka a cikin inji ya juya wato mai na diesel ko na petrol din shi kansa wanda yake kanana kenan wannan al'amarin sun shafe mu kwarai da gaske kuma sun yi kawo tarnaki babba da al'amarin tattalin arziki. tunda kayi ka yi batu akan tattalin arziki wani koma baya ne kuka fuskanta a